TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka ƙunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. Haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. barkanmu da da cikin shirye sharhin jaridu wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun karanto muku wasu labarai daga na safiyar yau da ma na daren jiya a wato jaridunmu inda kuwa yanzu muna tare da babban bakonmu na yau barkanmu da dawowa ta masu kallon mu barka mu da dawa bakon namu kamar da muka yi alkawari wato shine a wato dakta yahuza getso wanda yake masani ne akan harkokin tsaro kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum dan da dai barka da shigowa cikin shirin masu kallon mu barka ka dai eh, malam fata na kwanan mu hajji hajiya fa'iza ina kwana an tashi lafiya na to alhamdulillah kwana da yawa masu kallo suna ta suna ta suna ta jajan suna ta wani ɗinka suna ta kewarka Allah sarki ka san dole muna tafiya dazuka da ƙauyuka da garuruwa da kwazazzabai da rigagen fulani mm. da sauran fadojin masu ta'addanci da hukumomin tsaro na jihohi da na kananan hukumomi domin ina zuwa in tattaro bayanai waɗanda zan zama na dogara da su So ko da wannan lokaci ina son in zan yi magana ya zama abubuwan da nake magana ina da hujja. Kuma ina da hujja daga su 'yan ta'adda, ina da mm. hujja daga hukumomin gwamnati, eh, sarakuna da malamai da kuma eh, hukumomin tsaro. da wakilan hukumomin mm. tsaro da suke jihohi da kananan hukumomi to wannan shine dalilin da ya sa ah, duk da yake cewar mazaunin birnin tarayya ne ni abuja amma duk mm. da haka ah, rayuwa ta sama da kashi saba'in na yinta ne a ƙauyuka da birane idan eh, haka masu kallon mu da sauraron mu sai sun dinga yin haƙuri a wasu lokuta za a gani na yi batan eh, dabo na yi a cikin kogi sai mm. daga baya kuma a gani na ɗago na yau sama na to bari mu mm. fara da labarin nan da yake na cewa yan najeriya nuna shakku kan batun wato binciken shigo da gurbataccen mai a kasar nan inda idan muka duba masu ruwa da tsakiya najeriya sun fara wato fara tsokaci ga ikirarin gwamnatin najeriya na cewa za ta wato gudanar da wani gagarumin bincike akan batun shigar da gurbataccen man fetur daga ketare zuwa wato cikin kasar a jiya laraba dai rahotanni suka ambato karamin ministan mai wato timpere silva na cewa za a yi bincike don bankaɗo dalilin shigar da gurbataccen mai cikin kasar nan najeriya masu motoci da yawa ne suka koka akan lalacewar ababen hawan su bayan sun sha man fetur mai yawan sinadarin methanol fiye da kima kamar yadda shi mele kyari ya bayyana a cikin wata kafar jarida masu wato kafofin yada labaran najeriya sun ambato karamin ministan fetur jim kaɗan bayan taron majalisar zattarwa kasar na cewa gwamnati ta wato ta tashi haikan wajen tunkarar batun gurbataccen wato mai dina me za ka iya cewa kaman ƙasa najeriya a ce har ana iya shigo da wani gurbataccen mai sannan kuma waɗannan hukumomi duk da an ce duk da shi wato shugaba shi karamin minista ya lissafo kamfanonin da suke da alhakin da shigo da wannan mai da ake ganin cewa an shigo da shi daga kasar belgium sannan idan ka duba ina hukumomi suke menene ya kawo wannan abu sannan kuma idan an yi bincike din nan menene makomar wa'annan su wa'annan kamfanonin nan to wato wai abin nan ne da ake cewa wai abin da yaro ya tsinci haƙori hmm. ko kuma wato wani shiri da aka taɓa yi tsawon lokaci ga waɗanda suka yi shekaru wanda suka san sanda aka yi wani shiri a gidan rediyon tarayya na kaduna da ake cewa shafa labarin shuni hmm. wato ita gwamnatin malam muhammadu buhari yadda ka san gwamnatin 'yan yara to e, ka san e, idan yara sun so hawan sallah wai ka suna riga sarki hawa hmm. inda ake yin dokin kara kuma a yi mai ado da naƙe da kyallaye mm. da wato sauran abin nan makaɗa na gwangwani da kuma makaɗa waɗanda suke wato masu ɗaukar kwanuka suna kwan kwan kwan kwan wato dai duk alama dai irin ta shiga sarki mm. da alkyabba kuma ake amfani da matattun eh, tsofaffin manyan riguna na iyaye sai a naɗa kuma sannan a zo a yi rawani da wando mm. to kaga in ka ɗauka to irin wannan shine irin wannan shigo-shigo ba zurfin da wannan gwamnatin malam muhammadu buhari take yi wa mutane na yawo da hankalin 'yan najeriya kamar yaya dalili shine mm. haiku na ji daɗin wannan tambaya taka domin na san a cikin masu kallon mu da sauraron mu mm. ba za a rasa wanda ma ya riga ka yin wannan tambayar ba ka dai riga shi da baki <laughs> amma na san wani na ce yana cewa ina ma dai yana kusa da sha ya wannan tambayar kare da gaske to dalili shine wato shi abubuwa na tsare-tsare na gwamnati mm. tunda eh, ni dai na yi karatun darussa guda na digiri guda hudu cikin digirori na guda shida waɗanda kowanne a cikinsu hmm. yana da alƙibla da yake faɗin abin da ake cewa uh, organizational behavior and management wato yadda ake gudanar da tsarin gudanarwa da kuma ɗabi'a to a tsarin gudanarwa da ɗabi'a hmm. na yadda ya kamata a shigo da man fetur nah. na farko akwai wani abu wanda kimanin shekaru ashirin eh, kusan cikin shekara 1997 eh, za mu ce 1997 kenan hmm. eh, gwamnatin obasanjo hmm. ba 97 ba shekarun gwamnatin obasanjo dai aka yi eh, wata doka sakamakon matsaloli da ake samu na yadda ake bayar da kwangiloli na hanyar da ake shigo da abubuwa hmm. sai aka zo aka yi wata doka wacce ake cewa wato procurement act wannan procurement act ita ce take bada kadin tsare tsarin tsefe da taci da kankare da siɗe da wato tsaftace hmm. hanyoyin da ya kamata a bi wajen tacewa ne kamfani ne ya kamata a bawa aiki mm. aikin nan ko da na so takalmi ne in dai takalmin nan ya kai wani adadin ƙidayar kuɗi kaza to dole sai kamfanin nan yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza mm. kuma sai ya tabbata cikin bincike cewar yana iya ya taɓa yin kaza ya taɓa yin kaza ya taɓa yin kaza sai yana da ƙwarewa akan wannan fannin na akalla shekaru kaza to na yi imani kuma na tabbatar da cewar bisa ga sanin da nake da shi dangane da abin da ya shafi ɗaya daga cikin fannonin digirori na na ilimi wanda ya shafi wato abin da ake cewa wato business management mm. yadda ake wato kula da gudanar da kasuwanci mm. tun da shi wannan kamfani na nnpc wanda yake shine da alhakin Eh, harkokin da suka shafi eh, mai da kuma sauran dangogin shi mm. da kuma ita kanta hukumar wacce take da babban minista mm. kuma babban ministan lamba ɗaya a kasa. shugaban kasa. shugaban ƙasa shugaba mai cikakken iko mm. sannan tsohon ministan mai tun ana 19 da can 19 shekaran jiya wacce wanda na san a waɗannan shekarun irin su malam da su malama fa'iza ba a riga an zo ba gaskiya yawa kuma ko da su su mudin masu dakta din an zo din dai ba a fara gane bambancin hanyoyin jami'o'in da aka samu waɗannan digirorin ba na'am so da haka ya kamata wannan tsohon minista mm. na na man fetur kuma ministan man fetur mai ci mm. Mm. ya kamata a ce wannan abun kunya ba a irin karkashin irin wannan ministan ya faru ba domin tantance wannan bai kamata a ce an yi ta ba tare da sahalewa ministan ba ba da wannan eh, eh, eh, wato tsarin waɗanda kamfanoni da suka yi ba da takarda ta cewar muna nema abin da ake cewa bidin mm. muna neman a sahale mana mu zama cikin waɗanda za su yi wato abin da ake cewa rige-rige mm. ma'ana competition domin zama waɗanda za su cancanta tunda ai abin da ake miƙawa na neman kwangila ai sanarwa ce ake bayarwa sai mm. kamfanin malamin Abdulfatah, ya bada na getso ya bada na fa'iza ya bada na fauziya ya bada na fatima ya bada na aliyu ya bada na umaru ya bada na shehu ya bada na wane ne kowa ya kawo in an kawo sai a zo ita wannan ma'aikata ta man fetur da ita wannan hukuma da take kula da abin da ya shafi ma'adanai na man fetur da dangoginsu sai ta zo sai ta duba waɗannan sharuɗa nata sai ta tace to diya aka yi irin waɗannan kamfanoni da ake cewa na ji ka kira wani ko duke yake ne ko duk ko ma dai menene na ƙasar belgium ko ma na wace ƙasa ne hmm, shin ba a bi eh, shi wato eh, eh, abin wanda ake cewa babban sufi hmm. ministan man fetur kuma lamba ɗaya na ƙasar najeriya kuma kwamandan askarawan ƙasa kuma shugaban ƙasar najeriya ya aka yi wannan abu ya faru ƙarƙashin ma'aikataka har aka kawo waɗansu kamfanoni waɗanda har suke da ƙwarewa da gogewar da za su zo su ha'inci ofishinka kuma wannan abin ya zo kuma bayan ya zo wani abin kunya shine gwamnatin nan fa ta daɗe tana a ɗaukan ma'aikata mm. ma'aikatan nan da aka ɗauka ƙwararru ne wanda ya shafi abin da ake cewa to chemical engineers waɗanda injiniyoyi ne ƙwararru wanda suka ƙware akan tacewa da bambanci tsarin me ake nufi da wato ma'adani kuma ma'adanin shi kan shi ta bangaren man fetur wanne ne ya yi daidai wanda ko wannan abu abin da muka sani ko gidan mai aka je za a sauke tanka guda kafin a sauke sai su waɗanda suke kula da ma'adani mm. mallakar wannan gidan mai mm. sai sun hau sun ɗebo wannan man fetur daga cikin tanka sun ɗebo shi sun auna sun gwada sun ga ya dace da ya zama ƙarƙashin sayarwar masana'antar wannan kamfani to idan ya zama ya cancanta sannan ne fa tukunna za su yadda a zuba shi a tanki bayan an zuba an gama juyewa sai sun sake gwadawa sun auna sun ga shin yana daidai da yadda zai zauna lafiya akan irin motocin da za a sayarwa in sun yi wannan sannan su ba wa bangaren ciniki inda ake cewa marketing department mm. su ba su umarni su ba da takarda ta cewar sun yarje cewar ya kamata a ya cancanta a sayar da wannan ma mm, Wani duka ba da baki ake yi ba mm, to sai ya zama an shigo da jirgi ko jirage ne guda uku na ji ana mm. magana to jiragen nan fa ko wannan guda ɗaya in ya tsaya zai iya bawa kusan akalla gidan mai sama da guda saba'in cikin ɗari a ƙaramar ƙididdiga gidajen man da suke a ƙasar nan kenan zai iya bawa aƙalla akalla jiha talatin da biyar jirgi guda to har aka kawo man na aka sauke daga jirgi aka zuba a katafaren katafaren tankuna na ƙasa mm. aka sauke kuma aka zo su waɗannan injiniyoyi na gwamnatin tarayya na ƙarƙashin ma'aikatar lamba ɗaya mm. inda lamba ɗaya ke minista mm. suna nan fa duk aka tsallake wannan gwajin da ya wuce duk magana nan na tuhuma cin hanci da karɓar rashawa da muke yi in an zaga za mu dawo kanta in lokaci ya ba mu dama aka yi wannan sannan aka fara ba da tankokin nan suka mm. fara tafiya ni dinnan da nake magana da kai ina cikin waɗanda ma'aikatar lamba ɗaya inda lamba ɗaya yake minista mm. ta janyo min wannan fitinar injin mota ta yana nan guda ɗaya cikin motoci na ya samu matsala sakamakon shan man da na yi akan eh, eh, shataletalen iyaka da ake cewa nnpc junction a gidan man ondo na nan cikin birnin tarayya abuja to amma dakta so, ba haka ka gani ni ni shaida ne eh shaida ne saboda haka in an samu wannan duk ina wannan tacewar ya aka yi hmm. aka bari duk kwado ta wannan tsallan amma dakta maimakon abin shi ya fada eh, eh, eh, cikin ruwan teku kawai sai aka ga kwado yi tsumumumu ya juya a cikin tukunyar miya dakta kasa ana samun matsala a kowane bangare na rayuwa kuma ana mm. samun kuskure kuma shi minista ya ce wannan abun kuskure ne akai a minista ai ka ce na ce da kai karamin minista ai yana da iyakashi eh karamin minista to mu koma shi mu koma in an ce kuskure ne to kenan sai a kyale duk sauran abubuwa da ake yi irin waɗanda shi lamba ɗaya ya taɓa fashewa da kuka mm. ya ce ƙasa ta shiga hannun 'yan eh, jekanayika ƙasa ta shiga hannun 'yan bindin-bindin mm. to shi ma kenan sai ya koma sai wancan kuka da ya yi tun daga shi 'yan manuniya ta fito ta nuna cewar shi ma ya kasa ya gaza mm. to kenan wancan kuka da ya sai ya koma ya ce da 'yan najeriya wannan kukan fa ba saboda ku ne ba na yi shi ne saboda ku karfafa ku zaɓe ni in zo in gwada ni ma in ga inda zan gano kuskure na wannan kuskure ne mu dawo kan maganar da kake cewa shugaban kasa ya gaza ta yana ya gaza a wannan bangaren bayan kuma wannan matsalan ba wajensa bane matsala kuskure aka samu a'a wannan ba kuskure bane wannan ganganci ne amma ku amma ka san hmm. wato a tsakanin laifi akwai fuskoki guda hudu to akwai fuska ta ban sani ba hmm. nayi na'am akwai fuska ta kuskure ne kana iya kokarin ka. sai aka samu matsala mm. akwai fuska ta nayi don a ce nayi akwai kuma fuska ta ganganci to wannan abin da ya faru mm. fuska ce ta ganganci kar ka manta na faɗi cewar tun daga can inda ake taso manya taso mm, can inda aka ɗebo inda aka ɗebo shi akwai wakilai na Najeriya duk inda ake shigo da mai duk inda za a so mai akwai wakilai na ƙasar Najeriya 'yan Najeriya a gurin ko kuma kamfanoni waɗanda ake cewa consultant waɗanda ake ajewa su tabbatar da abin da za a saya mai kyau ne kuma wannan jirgi ya baro ya tsallako wannan ya to ya zo karkamanta na ce da kai da masu kallonmu da masu sauraronmu da malama fa'iza cewar in aka zo jirgi ya tsaye a gidan mai tanka mm. ta shigo gidan man ta tsaya mm. bayan an ɗoro man manaja na wannan kamfanin total ne ko wanda ne ko mrs ne ko wane ne duk inda ake lodin mai suna da wakili wanda kamfani yana da wakili mm. wakilin nan ba wai zuwa ake a ɗauko irin ni da na karanta eh, eh, abin nan ƙalar lahu ƙalar rasulu ba mm. ko kuma irin waɗanda suka yi eh, bindin-bindin cikin karatutuka tunda kaga diddigirori na guda shida ai babu inda na karanta abin da ya shafi gane ƙididdigar tantance mai mm. to ba fa iri na ake dauka ba mm. ba irin mu wasu qala Allah qala rasul yan demokradiya yan masana tsaro a'a ba mu mm. ake dauka ba ana daukar wanda su injiniyoyi ne kwararru mm. a abin da ya shafi chemical engineering musamman kuma waɗanda suka san petrochemical engineering ma'ana abin da ya shafi kimiyya ta ilimin injiniya ta kwarewa akan abin da ya shafi ma'adanan man fetur su ne fa sai sun tace sai sun duba hmm. har aka bari jirgin nan ya baro can to kai dai ya zo nan kuskure ba a wannan ba kuskure ba ne wannan ganganci ne to amma da kake magana kasan tukin tsaye ake yi a hmm. mulkin Najeriya saboda haka wannan tukin tsaye shine dalilin da yasa Allah yake tona asirin abin da aka boye to amma ka sani cewar shugaban kasa duka waɗannan ya zama sai dai yanzu cewa kenan sun ci amana saboda ai shi bai san me yake faruwa ba me yasa saboda ai wayannan ya wakilta su ne saboda dole yanzu a dole kai a matsayin ka na misali a matsayin ka na dakta eh. dole kana da mataimaka to yanzu yan manuniya za ta nuna me za ta nuna kamar yanda dama ai cewa aka yi za a ɗauki mataki akan abubuwa guda uku mm. akwai tsaro akwai cin hanci da rashawa mm. to menene na ukun to mu je dai abin da muke so ya fito guda biyu da tsaro da cin hanci da rashawa mm. to wannan a cikumar din duk inda aka zaga aka zagayo akwai magana cin hanci da karbar rashawa akwai wani akwai lauje cikin nadi. ka san babu yanda za a yi buzu ya tafi a ba wuka a jikin shi mm. kamar babarbare ne duk inda ga babarbare ba a rasa wuka a tare da shi mm. inda na gaske ne kamar yadda in ka je Kano zaka samu gurasa in ka je gusau za ka samu hoce in ka je sokoto za ka samu kade gane in kai can wajen kebe za ka samu kaza da sauran makamantansu kamar da in ka je kasar nufawa ba za ka rasa su wa'e da wance da wane ba mm. to saboda haka irin karatun haka yake mm. to tunda ta faru haka abin da ya kamata sai gwamnatin Eh, ma'aikatar lamba ɗaya inda ɗan ba ɗaya ke minista ah, ai ba kafa kwamiti ba mm. abin da ya kamata mu da motocinmu suka samu matsala a dawo mu ta kanmu a fara tantancewa kafin mu yi Allah isa domin wancan kwamiti zai yi gwamnati aiki ne to mu kuma ya kamata gwamnati ta fara neman fitowa ta nemi gafaran mu to ai daga cikin mu da ta lalace aikin wannan kwamiti wataƙila ta iya neman ku kuma to ai wani hanzari ba gudu ba mm. yanzu misali ni ina da mota da ta wuce guda daya. yanzu wanda kuma yake da kwaya daya ni tawa yanzu tana can tarafki mm. to wanda yake da kwaya daya mm. mai kama da eh, abin nan fitilar babur to eh, shi kuma yaya zai yi bincike zai biyo ta kansa to to din bincike ne kafin bincike biyo ta kansa kaga an zalunce shi ah, saboda haka wato akwai kinibibi a cikin wannan abun ta ina ya zama kinibibi aha to ai eh, dalilan da na faɗa ai na mm. riga na warware su cewar wannan ma'aikata tun daga wannan kamfani da aka fara ba aka bawa aiki ya kamata na farko bayan dakatar da shi a ci tare shi so yana kamfanonin da aka yi su waɗannan kamfanonin mm. amma kar ka manta cikin kamfanonin da ka lissafa mm. akwai kamfanin MRS na'am akwai shi ya fito ya karyata cewar shi baya cikin waɗanda suka shigo da man fetur mm. saboda haka kaga shi minista karamin minista bai ma san abin da babban minista yake yi ba kenan kamar yadda 'yan manuniya ta nuna babban minista aka yi ta kashe mana yan uwa a sokoto amma bai tashi zuwa ba sai da ya je buɗe kamfanin siminti to mu dawo saboda kaga in mun dan muna tafiya mm. to MRS ai shi ma na kamfanin masu siminti ne to tun da haka ne kaga kenan wato akwai wani akwai lauje cikin nadi mm. wajen ba da da aka shigo da man nan da barin man nan ya baro Eh, eh, bakin eh, ina kasar belgium ka kasar belgium ai kasar belgium na gaya maka tun daga can wannan an tsallake a'a nan To nan fa akwai shari'a nan akwai shari'a fa a bakin ruwa mm. guda hudu wanda sai sun cika mm. sannan tanki za ta dauki mai na'am na farko shine su wakilan kamfanin da ya kawo man sai sun tabbatar da man ya dace da sharaɗan da aka sanya hannu tsakanin gwamnatin Najeriya karkashin ma'aikatar lamba ɗaya. Mm. inda yake minista da kuma sauran hukumomin e, e, jami'an wancan kamfani mm. sannan tukunna kamfanin matatan man fetur na ƙasa sannan shi kuma jami'an shi su yi aikin shi mm. sannan kuma jami'an manajan kamfani na shi mrs da sauran kamfanonin da aka ɗorawa na total da sauransu su kuma su yi aikinsu sannan na ƙarshe shine tankin man nan ya to ya zo gidan mai gidan mai kafin a sauke jami'i mai kula da tabbata tabbacin mai ya cancanci a sauke shi a wannan guri shi ma ya hau saman tanki ya ɗebo ya gwada mm. kaga waɗannan abubuwan guda hudu mm. kaga anan to a nan fa aka yi gangancin to ai dakta sai a ce wannan kusan ba za a ce shi wannan laifin lamba ɗayan ba ne ba ah. laifin wa'annan hukumomin ne da alhakin hakan ya rata a kan sun da wani wani nauyi ne mm. da shi ne shugaban wannan da amma kuma ba shi ne zai yi wa'annan wato matakan da ka mm. faɗa ba ba shi ne zai bi wa'annan matakan ba hukumomin da aka ɗora suke da alhakin bin wa'annan matakan to kenan kina son ki ce wannan matakan ba sai ina ganin kamar ba laifin ba ne ba kina son ki ce da ni wannan shine karo na farko a tarihin ita wannan eh, gwamnati mai ci <laughs> da aka yi mai eh, da aka samu irin wannan ai ba ai yau aka fara ba mm. ai kin san wato lokacin da za a kai amarya in ana tafiya kin san akwai amaryar karya da ake fara kaiwa mm. waɗanda suke tafiya da tsohuwa a lullube suna tafiya suna irin waƙoƙi irin na daɓe waɗanda ba a yin bitas yanzu a kafafen yaɗa labarai da mm. eh, na san tsofaffin ajiya ne eh, to saboda haka sannan daga baya amaryar gaske take zuwa mm. to kenan wato har aka kai amaryar karya kuma ta gaske ma da ta zo maimakon a kai ta ɗakin miji sai aka je aka kai ta ɗakin uban miji sai da gari ya waye tukunna sannan tukunna aka gane uban miji ya kwana da amarya ɗan shi to datta a gurguje ka lissafa misali an ɗauki waɗannan lama ka zayyano mana yadda mm. ake sharuɗa da zuwa da da ɗauko shi har da yadda da mm. to yanzu kuma gashi abin da minista ya ce an samu gurɓa wato shi gurbataccen man ne aka shigo da shi mm. yanzu kana nufin tun daga kasar belgium da aka faɗa mm. na cewar daga ɗauko shi daga can zuwa kawo shi najeriya mm. zuwa kan wannan depo din zuwa ɗauke shi a saka shi a cikin har zuwa gidan mai har a eh. fara sai da shi kana nufin cewar duk ba gane gurɓacewar mai ba ah. sai a yanzu da injina suka duk wa'annan mutanen da aka ce ƙwararru ne ah, ai ai shine abin da na faɗa na ce akwai lauje cikin naɗi to menene laujen mu kuma akwai ai ai laujen shine wani ya ga wani wani ya bi wani an yi abin nan da ake cewa wai kai ma bidan wanka kai ma bidan wanka kai ma bidan wanka mm. ka ga maganar nan ta cin hanci da karbar rashawa mm. dole akwai akwai makarkashiya akwai mm. kinibibi akwai abin da ya faru to yanzu dai eh, ka san in jirgi ya tafi zai tashi Naam. shi wanda yake cikin jirgi bai san iskar jirgi tana ɗiba yayi ba tana watsawa wanda ya je kusa da gurin Yawwa to amma shi a gurin shi jirgi yake tuka to amma ya kamata ya sani sai da wannan iska da ita yake tashi kuma sama to kaga kenan ya san da ita to saboda haka wannan abu da aka yi wani abu ne da za a ce in har ya baro kasar belgium ya zo kasar nigeria to ya kamata waɗancan matakai guda hudu wanda ya kamata sai an bi su kafin a fara ɗora man nan ga tankoki ya kamata kuma bayan shi fa su waɗannan wanda za su yi wannan abin guda hudu suna da supervisors mm. mana masu sa musu ido masu sa musu ido sai sun bi kadin sun tabbatar da an yi wannan abin daidai sannan su ba su izinin ku je ku ba da dama a fara lodin mai masu sa ido hmm. yanzu misali ai yanzu a nan da muke zaune muna aiki ai akwai waɗanda suke sa ido akan yanda kyamarorin nan suke kallon mu hmm. Hmm. akwai ƙwararru da suke sa ido akan yanda fuskokinmu suke eh hoda ce ta yawa babu hoda sabulu ne akwai kuma waɗanda suke kallon mu hmm. wanda suna can sun ƙwararru ne ta fuskar harkokin yada labarai suna iya gano waɗansu daga cikin kurakurai na saita hotunan kansu hmm. wanda wanda yake da iko zai bugo waya a gaya wa injiniyoyin gidan nan kuma maza a gyara kaza hmm. wanda kuma wani yana can shi ma'aikaci ne na wani gidan talabishin ko wani gidan rediyo zai bugo wa injiniyoyin gidan waya ya ce akwai kaza da ake kuskure ne a gyara kaza a kula da kaza a yi kaza kamar yadda hukuma yauwa masu mm. sanya ido ne mm. to su ma waɗancan waɗanda na faɗa mm. shi manajan kamfanin da ya shigo da man yana da masu sa mai ido a ƙasa waɗanda suke wakilan gwamnati su kuma wakilan gwamnati su ma suna da masu sa musu ido hafa da hukumomin tsaro waɗanda su kuma suke tabbatar da cewa duk sharaɗan da aka yi yarjejeniya an tabbatar da an tilasta aiwatar da su waɗanda ake cewa to kamar law enforcement mm. wanda su aikinsu ne su tabbatar da cewar abubuwa da bin kadi da ka'ida na komai sai an yi shi ya dace daidai da yadda ba zai cutar da ƙasa ba ba zai cutar da 'yan ƙasa ba ba zai cutar da tattalin arzikin ƙasa ba da sauran makamantansu mm. kuma man nan in ya zo gidan mai kafin ma ya baro shi manajan kamfanin da aka dora shi ma sai ya biya ta ce fa ya tabbatar da cewar mai ne wanda ya dace kuma ya yi daidai da adadin litocin da ya kamata a loda wa motar shi da za ta tashi sannan ya kira gidan man da za a turo wa man ya gaya musu ga mai nan ya to man nan idan ya zo nan ma sai an yi wannan bita da kullun an tace wani ya hau sama ya ɗebo ya duba ya ga ya dace haffa aka zo aka sauke shi aka fara sayarwa to yanzu a ƙarshe ganin cewa lokacin ta yana ta mm. hararo mu su wani wato su hukumomi ne ya kamata su sanya ido su tabbatar da cewar an gano wannan wato badakala abin da ya faru domin za a kiransa badakala da wato abin da daidu ya faru a wannan hukuma din sannan kuma in an binciko su a tabbatar da cewa an hukunta su to babban hukumar da ita ce hukumar da take gaba da talakawan najeriya ko ko cike badakala su da talakawan najeriya akan a ƙara kuɗin mai ko kuma kada a kara mm. ita ce hukumar nan ta nnpc mm. duk sauran hukumomi da suke karkashinta mm. <clears throat> ai suna ba da rahoto ne gare ta kuma yanzu duniyar mu ta ci gaba ci gaban da ake cewa na wato ba na mai haƙa rija ba ta bangaren hanyoyin nan na sadarwa na zamani wanda ake cewa wato a ka kaga yanzu akwai abubuwa waɗanda da sai ka ɗauki in waya ce sai ka yi ta gar lamba ɗaya gar lamba biyu to yanzu nawa ake to saƙon katta kwana da ake amfani da shi mm. wanda ake amfani da shi don a yi clearance ma'ana a ba da izini mm. a ba da umarni a ba da sahalewa da yarjewa na cewar kaza ya yi kaza kaza ya yi kaza kaza ya yi kaza daga can ƙasar belgium inda man nan ya taso akwai sa hannu da yake na tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ake cewa bilateral agreement na cewar ƙasar belgium ba za ta yadda a samar da wani abu ta hanyar kasuwanci ko ɗabi'a ko mu'amala ko auratayya ko ilimi ko ko tattalin arziki ko ma'adanai na wanda zai zo ya kawo cutarwa a najeriya ba mm. to hatta kaga ofishin jakada akwai bayanai waɗanda ya kamata a ce shi ma ya gani ya ga tacewa da bayanan daki da daki na wanda irin mai ne wannan za a kawo najeriya ah. to duk ba a yi wannan ba kuma technology nan ya sauƙaƙa wa al'ummar duniya waɗansu abubuwa da dama waɗanda yanzu ba a shan wahala irin yadda ake gudanar da abubuwa kamar irin yadda da can sai ka turo masinja daga legas sai ya zo abuja an sa hannu an cike an wane ne yanzu da kwamfutocin nan da sauran eh, eh, eh, injina na hannu irin ah. wanda muke suke rike a hannayenku ah. ake iya yin abubuwa da yawa na ofis mm. ballantana a ce a ai wani baya nan wani sai da aka yi kaza wani sai an yi kaza sai an yi kaza so da haka wannan kuskure ne kuma gwamnati ta fito ta karbe shi a matsayin ganganci ne aka yi irin ah. tukin tsaye da ake yi na shugabanci a najeriya sannan kuma a yi abin da ake cewa wato tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mm. a tabbatar da cewar ba irin wato ai kwamitoci kamar yadda kace an kafa kwamitoci ai tun da gwamnatin shi lamba ɗaya ta zo kan gwamnati shekara wata bakwai shekara bakwai da watanni eh, shekara shida da watanni goma da ake ciki mm-hmm. ina mai tabbatar maka da cewar ai an kafa kwamiti a lalace ka ce kwamiti wanda ya haura guda 800 ah. duk kwamitocin nan ana kafa su sanda za a kafa su za a sha shayi in su zo kawo bayani za a sha shayi amma babu wanda yake ganin inda ake aikata aiki da waɗannan ayyuka na irin bayanai da shawarwari da waɗannan mm. kwamitoci suke badawa saboda haka shi yasa kaga tun farkon shirin na faɗa na ce wai abin nan ne da ake cewa abin dariya wai mm. yaro ya tsaci hakuri ko mm. kuma wato irin wancan shiri na gidan rediyon najeriya a kaduna da aka taɓa yi shafa labari shuni kawai wannan an yi wa 'yan najeriya je kan huda ne muna nan muna fama da gyambon ciwo kuma muna fatan za a yi wani abu kafin mu kai ga yin allah ya isa domin na san waɗansu sun riga sun yi to eh. amma dai akwai ire-iren mu waɗanda muke jira mu ga inda eh, ba mu riga mun ida ba mm. mun dai fara cewa kai Allah to mm. eh, kafin mu ce ya isa to ai kokari mu ga cewar an yi abin da zamu ce to Allah ya gyara to muna godiya ina ganin zamu zamu je hutu rabin lokaci ya kamata mu je mu dan numfasa mu dan taba shayi wannan mm. to lalle fa Masu kallon mu kuna kallon shirin na sharhin mu da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan babban birnin tarayya Abuja inda muka karanta muku wasu muhimman labarai kuma muka ɗauki labarin na wato shugaban npc ya bayyana waɗanda suka shigo da rubabben fetur daga ƙasar waje kana inda ake ganin cewa an yi kuskuren wato saka met wato chemical na metadol wato wani da iya cewa wani sinadari na methadone da aka saka shi wanda aka ce ya yi yawa to wanda ha'i zuwa yanzu dai an kafa wato wata wani kwamiti domin binciko wato abin da ya faru inda wasu direbobi da yawa sun yi kukan cewar a wato injunan su sun samu matsala wanda ɗaya daga cikin su ma da shi dakta din yana ɗaya daga ciki wanda ya ce motarsa tana nan ta natse to da haka za mu je hutu rabin lokaci shi don muka dawo za mu buɗe muku lambar waya domin kuma ku shigo ku faɗi naku ra'ayin da kuma albarkacin bakin ku a cikin shirin namu a yanzu kam a dakace mu. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. masu ilmantarwa faɗakarwa nishaɗantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka ƙunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. akan tashar tauraron dan adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da kananan yara. Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. ina 'yan uwa ma'abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa. tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da kananan yara. mu da dawowa wato kafin mu tafi wato ga shakatawa mu wato bakon ya mana sharhi akan wato labaran mu na yau inda ya mana sharhi akan labarin da ya shafi wato man fetur na kasa na inda aka samu gro shigowa da gurbatattun man fetur abdul fata mu da dawowa to masu kallon mu barkanmu da dawowa ta cikin shirin sharhin jaridunmu da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja inda muke tare da bakon namu masanin akan harkokin tsaro da kuma shari'a kan al'amuran yau da kullum wato Dr. Yahuza Getsin da mana fashin baki akan labarin da muka karanta musamman na batun wato gurbacewar mai da aka shigo da shi kasan nan tare da kuma kafa kwamiti domin binciko wato ta inda matsalin yake. A yanzu kan ga lambar waya na akan akwati talabijin ɗin ku kuna iya kiran mu kai tsaye domin shigo a cikin shirin ga kiran mu na farko a cikin shirin. Na'am assalamu alaikum warahmatullahi tashi lafiya. Lafiya kalawa da muke tare kuma daga ina. Kuna tare da Maman Amir ne daga Naija ina ma bako barka da zuwa ya kan kwana biyu Allah ya kara ne lafiya Allah ya kara ɗaukaka. To amin ma amin menene gudunmawar ki? Ba magana amma a matsalar inda yake ciki dole Buhari ba shi zai tsaya ba wakilan shi ne. Hmm. Wakilan shi ya kamata. Na. Ba komai shi zai yi ba sannan yadda ya yi magana sa idan yana da kyau. Hmm. Allah ya shige mana gaba Allah ya tsaya mana Allah ya ƙara ɗaukaka wannan cana to ai mm. muna godiya muna gaida wannan bako wallahi muna jin daɗi to muna godiya muna jin daɗin maganganun shi daga nan har liberty duk mun yi misin ɗin shi to Allah ya ƙara mai lafiya amin amin amin to assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Barka dai da muke tare kuma daga ina. Ah, kana magana To barka da shigowa tare da fatan zaka dan rage sauti a kwan talabijin ɗinka. Eh, kamar da kana tare kana To Mal Abdulwahab barka da shigowa menene gudunmawar ka a cikin shirin? Eh, yawa kamar yadda ya tabbata eh, ina jin daɗin shirye-shiryen ku kuma ya tabbata yana jawo hankali na wajen fahimta abubuwa da dama da yake gudana a kasar nan masha Allah wannan bako ina mishi fata kai nan abubuwa da ba sun kama ni da hankali musamman suna da ya bawa a shugaban kasa muhammadu ya kasance shi lamba ɗaya mm. da kuma irin yadda abubuwa suke tafiya musamman a wani bangare Na'am. akwai bukatar abubuwa da ya gidan wajen mai da hankali da wani hukuma da ya rike ya tabbata mu talakawa mun mai da hankali akan shi mun yadda kamar cewa zai iya ne ya sa ya rike wannan gefen ne ba wai yana nufin ba wadda yake da ilimi wajen rike wannan gefen ne na'am saboda haka ina fata alkhairi sannan eh, muna mai to muna godiya tare da fatan za a wani lafiya to Allah ba zumunci Na, assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah to barkan kare dai da muke tare kuma daga ina eh, kai sai wala bin fata kula tare da biliyamin usman dida daga nan yola yola to adamawa barka da shigowa menene gudumar ka a cikin shirin eh gudunmawa ta abdul kana fama ka hana professor jeso sage gaskiya eh, kana dan tare shi kana dan tare shi ina tare shi ko ai professor jeso mun yi misin nashi professor jeso yana sage magana dalla dalla ranka ya dade mm. abdul fata ai na so ka bar shi ya dan kammala abu ai ka tare shi akwai inda ya ɗauko wani magana na'am ai ka duba mana firfata idan a ce wai misali ko da eh, misali ko da a ce eh, wata mm. za a sayar ko ruwa ne wanda mutane za su yi amfani da shi mm. kamar misali mm, eh, mai Na'am. ba yadda za a yi a ce wai za a ɗauko mai daga kasar waje har a kawo najeriya har aiki na mai nan de varios test a ce wai sannan a ce wai matsala ne aka samu ko miskila aka samu babu akwai lauje cikin nadi baka bar shi ya bayyana mana ya fayyace mana wannan laujen ba wato a bar shi ya kunce ya kunce kayan a game da ina laujen take ko a kan naɗin da yake ciki lalle fa to <laughs> muna godiya <laughs> eh wala professor Gesu muna muna jinjinawa professor Gesu mun yi mishin naka na kwana biyu to madalla Allah ya kawo wannan mukami na professor bai iso ba tukuna to ma da lahun gode kwarai Ta muna godiya Allah ba su binci masha Allah ina mm. ga da ba sa fada da Ta daga Kaduna ba da bazalla hmm. Assalamu alaikum rahmatullah Assalamu alaikum wa alaikum salam barka da muke tare kuma daga ina yawa kana magana daga Aminu ne daga Kano To barka da shigowa malam menene gudunmawar ka cikin shirin namu ne yau? wai ina so na tambayi Profesa Gezo. To. Yawwa, da yasa a cikin mulkin jam'iyyar PDP na shekara goma sha shida. Jam'iyyar PDP ta kasa gyara refinery ta na wannan ni ta ɗaukan mai mu kai waje a zo a tace a da da shi. Amma a cikin wannan lokaci PDP tana gaba da kuri ana ta samu matsala akan mai akan asu akan mene akan me a ka ba yan jarida kuɗi ai kaza ai kaza ai kaza ana da ta yaɗa mana propaganda akan dai mu samu matsala a jam'iyyar mu da APC to me yasa a cikin jam'iyya ta PDP a tsawon shekara goma sha shida ba a zo an gyara ga plenary ba mala aminu yanzu ka na'am yanzu ka bayyana gaskiya akan wannan abubuwan cewa maganar mai ba fa a gwamnatin nan ba ci aka samu matsala a malamin a gurguje ka yi wasu magana a shimfidan ka yi magana cirar lokacin jam'iyyar pdp wato jam'iyyar adawa shekara sha tana mulki an sa samu irin wani matsalolin har ka ambaci yan jaridu su ma an ba su kuɗi suna ta yada farfaganda to wannan magana ma eh, na'am to malaminu da kano mun ji naka ra'ayin wanda kuma ina son ka sani cewa daga farkon zaman mu ba mu yi maganan jam'iyyar pdp ko kuma jam'iyyar apc a cikin zaman mu ba mun ɗauko ne labarin da jaridu suka wallafa musamman ma batun maganan shigo da gurbataccen mai a kansa ne abinda da kaji kuma ya shigo da maganan shugaban kasa muhammadu buhari kasancewarsa minista shine minista na man fetur na wannan mm. hukuma din sannan kuma duk abin da aka yi magana dole sai ya dawo wannan karkashin wannan minista din amma zuwa an jima kaɗan ba muka ba shi bakon namu dama na san zai ce wani abu akan wannan kira naka insha Allah muna godiya da wannan gudunmawa taka to assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum to ina jin mun rasa wannan kira din na assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam da wa muke tare kuma daga ina kana waya da maman khalifa to maman khalifa daga jihar zamfara A daga Katsina. To daga Katsina barka da shigowa menene gudunmawar ki a cikin shirin? To gaskiya mu dai Allah ne ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa kuma ba mu shugaba na gari. Amin ya Allah. Allah kuma ya ba mu shugabanni na gari don gaskiya har jihar Katsina ma da zamfara tsaro sai a hankali. Gashi kina magana karan talabijin din kina dawowa cikin mu Okay. Sai kin rage sauta kwan talabijin. Yawwa, yawwa muna jinki yanzu. To shi kenan Allah kuma ba mu gabanni na gari inda za su yi mana maganin wannan tashin hankali na tsaro Allah ya sa mu ga karshen wannan Amin, amin ya Allah. Kuma ina gaida ma'aikatan wannan Captain Hausa su fa'iza su Karima duk ina gaishe su. To muna godiya su kika sani ko su ne mata yawwa. <laughs> Eh, to kin dai jara gaishe ku. Muna amsa muwa muna gaida ta. Mhm, ma za a zo a gaishe mu <laughs> assalamu alaikum mala abdul fata barkan ka dai eh barka mala abdul fata na'am muna tare da kai wato ka sake dawowa al'umma su fahimta ba mm. an fara shirin nan sharhin jaridu ake yi ko kware da gaske ba a kawo maganan jam'iyyar pdp ko apc ko ad ko wannan ba ko mm. ba a kawo magana sunan wani dan takara ko wannan a gurguje ba za mu so a gurguje ba za mu so kamar da martani akan kiran wani ba za mu so ta kila in ka shigo akan da wani karin haske ne amma har mai da martani akan kiran wani za mu so ba martani bane babu ba martani nake so eh, mu riga mun warware wannan matsala din shi kuma za mu ji daga bakin sa insha Allah shi dakta To, madalla, Profesa, Profesa da Allah ya fayyace mana wannan. Eh, to, insha Allah, Rabbi. Eh, eh kuma Mala fata da Allah idan har idan za a yi kira kafin ku bude wayoyinku ya kamata a ce kun mm, eh, dan wani soka kafin. Muna fada yau ne kawai muka manta ba mu fada ba. To, muna godiya. Madalla. <coughs> na'am assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam to barkan kare da muke tare kuma daga ina eh to sunana eh, ahmed daga kebbi to barka da shigowa menene gudunmawar ka a cikin shirin Bin da ke gudunmuwa ta dangane da ishu nan ne na abin nan na mai shi hmm. profesa yana bayani kuma mun gamsu da bayanin nashi na'am eh bayan haka akwai abubuwan da ke gudana wayanda yake cewa muna son a ƙara mana bayani a kan su saboda wasu abubuwa sun riga sun shige mana duhu dangane da harkar mai din amma ba sai na bayyana ba yana da kyau gaskiya shi profesa ya ɗan yi mana bayani dangane da ishu ɗin nan wannan da ya faru kwanakin nan. To ai ka ce ba sai ka faɗa ba shi kuma dakta ta ina zai gane abin da yake cikin zuciyar wanda kake so ka faɗa? Eh to duk bayanin da zan yi adaga daga an yi. Na'am. Eh, eh muna bukata a ƙara warware mana abubuwan ne. To muna godiya Allah ba zumunci. Thank you very much. To barka ina ganin saboda lokaci zamu dauki kira guda biyu na sa akwai ba ta wa alaikum salam rahmatullah da muke tare kuma daga ina ana fatai baban gida ne to baban to lafiya to a malam baban gida daura a sokoro kwana da yawa wallahi na je gida mahaifi na rasu wallahi amma ah. alhamdulillah dawo Allah sarki to a madadin sashen Hausa muna miƙa maka taziya Allah jikan sai gama da sa. to na gode Allah ba da lafiya ai na yi zaton makwacinka ne ya dauke ka ya tafi da kai ya je saka ka a ciki ya baka wasu wannan abubuwa dai haka ba ka ga ya dan yi tafiya kwana ziyada ba amma dai shuru shuru zan kai mai dai ziyara to lalle ka kai wasa ziyara <laughs> to muna godiya bere da gudubar ka a cikin shirin namu ne yau gudun mata babban bako ya yi maganganu ina kallon ku ina dan gyare-gyare amma dai abin da nike fata wannan abun ba bakon abu ba ne mu a nan kasar gaskiya ne kuma mun riga mun saba in ma da ko da lokaci dai kowa akwai irin rawar da yake taka wannan ya zo amma a lokacin buhari domin mu mai uzuri maganar mai mm. inda gaskiya a shekarun bakwan nan da ya yi mun an samu saukin layin mai fiye da shekarun baya gaskiya ne gaskiya ne an yi kokari sosai kuma mun bigi kirji a lokacin gwamnatin na inda magana mai ne mun samu sulhu kaɗan mm. duk da tsarin kuɗin man da ake tai ake tai dama mu kama a arewa mun daɗe ba mu sha mai a farahin gwamnati ba wannan abu kuma ba bako bane a wurin ma abinda muke fata dai gwamnati ta rinka zama ta duba ta kalli Allah ta kalli annabi da talakawa kuma ta tausaya mana to Allah ya sa Allah mai da bako gidan lafiya kuma Allah sa ku tashi lafiya muna godiya Allah sa ka da alkhairi Amin amin. na assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum salam da muke tare kuma daga ina mubarak ne daga abuja daga ina abuja kana magana da mubarak ne daga abuja to da Allah malam mubarak dan rage sata kwan talabijin ɗinka eh mu rage insha Allah yawa to menene gudumar ka cikin shirin to gudumar da nake so in bayar ina muku fatan alkhairi waye garin ranar alhamis muna godiya sai kuma da Allah yana sa a dinga dubawa game da irin gidajen man da suke tsakiyar garin Abuja kamar nan gefen gudu hanya afo zuwa era 3 na'am da mutane suna da mai a gidajen masu amma sai su dinga rufe gidajen mai ta yaya kai kasan suna da ma malam mubarak kuma a yanzu ma sakamakon nan gudu nan eh shafa eh wa shafa eh, eh wa shafa ba na kusan shoprite mm. domin Allah wannan sabon manajan da aka kawo ya yi kokari kwarai da gaske a cikin kwanakan nan guda biyu saboda yana kai waje irin awa kusan goma sha biyar yana bada mai tun karfe shida har karfe sha 11 dare yana bayar da mai masha Allah amma kuma shi muna ganin babban shugaba irin AA Rano amma kuma ya kasa irin samun matsalar da aka samu ta gidajen mai gashi da gidajen mai a nan yanki kuma gidajen mai masu girma sosai amma kuma sai kama gidajen mai ya rufe to baka tunanin man ne babu a gidajen man suna da mai ba wai ba su da shi ta ya kai ka sani malam mubarak to saboda mu muna aiki ne muna ganin tanka tana shiga tana sauke man saboda an ta musu saboda an ta musu ne za a tsara farashin man ne saboda ba a tsara bane shi yasa shi yasa suke musu na matalaka sannan wani abin ba talaka ba kaɗai ne zai shafa har da mai kuɗi saboda za a ga mutum da kuɗi zai je zai je ma'aikata ya bi layin mai har ya ya samu samun sakamakon minti talatin ko arba'in ko awa ɗaya bai je ofis ba kaga wani wani ishu ne a ofis ɗin shi hmm. a za a kawo challenge da shi ko ba haka ba sannan kuma irin masu da manga na bumburutu suna sai da 3,500 4,000 kaga abin ya riga ya yawa ko ba haka ba muna fatan Allah ya kawo mana Allah kawo mana sauki akan wannan mutane to amin muna godiya yawa to da wannan kuma ina ganin zamu dakata da daukan kira na eh, mm, ne. ina ganin zamu zamu kaza amma dai batun maganar shi malam Mubarak na karshe kamar da yayi maganar AYM Shafa ya kawo yake cewa kuma su misali gidajen man alhaji awolo abdullahi wato wanda kusan da AA rano cewa suna da man ba sa sayarwa wannan ma iya cewa ba za ka iya cewa babu akwai man ko kuma ba a sayarwa bane a gidan akwai dai wata matsala wanda kai da kake wuce ba za ka iya sanin meye wannan matsalar ba to da fatan za a gudu tare mun san irin su AA Rano suna ba da gudumawa sosai a wannan kasa domin wato wadata kasan da mai sannan kuma AA Rano ya daga cikin gaba-gaba wajen wato sai da mai a cikin farashi mai rahusa a kasan nan wato mun sani tare da fatan za a yiwa yi wa juna uzuri Allah ya taimake mu to ranka dai dakta mm. ah, akwai kira da ya shigo kamar shi malami daga jihar kano wanda duk da ma dai bana so a ce kayi martani a kai ba mm. amma dai tunda ba da amsa game da yawa tunda ba maganan ma pdp mm. ko jam'iyyar apc ba ina jin malam aminu ya riski wato mm. kamar shirin na in an zo wani shiri na wanda ya shafi pdp ko apc na siyasa ana yi sai mu baje koli na'am kware da eh, gaske. to amma yanzu nan abin da muke kokari a wannan shirin shine mu samu daidaito da mu yi wa mutum uku ko zuwa hudu adalci mu yi wa hukuma adalci mm. mu yi wa shugaban kasa adalci mm. mu yi wa talakawan ƙasa adalci eh, sannan kuma mu yi wa su masu ruwa da tsaki akan wannan harka ta man fetur adalci ah. saboda me saboda wannan adalci namu guda hudu a hmm. wannan tattaunawa daidai da irin abin da wannan jarida ta jaridu suka ruwaito hmm. saboda ya zama wani abu mai kama da jirwaye da ruwan wanka don ya zama kiranye hmm. yadda zai zama kowa ya dawo a daidaita sahu a haɗa kafaɗa gwamnati ta daidaita sahu mm. talakawa su daidaita sahu eh, masu sai da man fetur su daidaita sahu sannan ita hukuma da waɗanda hukumar da abin ya shafa mai kula da harkar man fetur ita nnpc da mm. sauran masu ruwa da tsaki injiniyoyin nan da muka faɗa mm. kowa ya daidaita sahu a dawo a yi abin da ya kamata domin wato ita asara wacce talakan ƙasa zai yi guda ɗaya asara ce wacce take shafa ƙasa baki ɗaya saboda haka magana mu da muke yi ba ma yin magana akan jam'iyya ko akan mulkin pdp eh, ko mulkin apc a'a in muka zo shiri wanda ake yi za a yi shi akan magana siyasa hmm. Hmm. to nan za mu baje koli wanda za mu ɗebi toka da barkono mu watsa mai idan shi ya ji hmm. sai mu watsa mai wanda kuma za mu ɗebi ruwan sanyi idan ya fito daga ɗakin ruwan zafi mu watsa mai mm. sai mu watsa mai wanda kuma za mu ajiye dabino da zuma da nama soyayye mm. da ƙararrun 'yan shila da kaji masu ɗawafi mm. mu bashi wanda kuma zai kalle mu daga nesa ya haɗi yau sai mai ya haɗi yau mu ce mai eh, sai an jima <laughs> yau saboda haka ah, ah, wannan wannan kenan a dan uwa bawan Allah da ya rasa mahaifin shi muna taya dukkanin masu sauraron da kallon wannan gidan talabijin roƙon cewar a wannan rana mu yi wa dukkanin magabatan mu addu'ar Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya mahaifin shi eh, eh, eh, gafara sannan kuma sauran wato kokari duk da ake yi mm. ita wannan kafa ta kaftan da take duk wannan faɗi tashi wato sharhin da ake akan waɗannan jaridu shine saboda eh, ba kowa ne yake da ikon da zai iya samun jaridar ya ɗauka ya karanta ba mm. wani kuma ko da zai ɗauka yana da ikon zai saya wani bai da lokacin da zai karanta saboda haka ƙoƙarin da wannan gida yake yi shine a samo masana waɗanda za su dubi abin duba na adalci mm. ba duba na son zuciya ba saboda gidan talabishin ne wanda aka kafa shi domin ba da gudunmuwa wajen raya ƙasa kuma ma waɗanda ake gayyatowa su zo su sharhi babu wanda yake zuwa da ra'ayin kan shi. Hmm. Eh, idan mun zo akwai abin da ake cewa wato eh, gaba da baya so saboda haka idan duk wanda ya sako kafa shi cikin wannan gidan talabishin da kuma sauran gidajen talabishin da ake hmm. gayyata mu da mutum ya shiga yana cire hular ra'ayin shi ya ajiye ta a baya sai ya ɗauki tsarin abin da ya kamata hmm. sai su tafiya su zama abokan tarayya tare da wannan gidan rediyo ko gidan talabishin saboda haka a iya kwazonmu da kokarinmu da muke yi na faɗakarwa ne ilmantarwa wayarwa da ganarwa hmm. akwai shirye-shirye waɗanda 'yan siyasa suke zuwa su saya a nemo ƙwararru to tunda Allah ya sa na san cikin digirori na da na akwai guda ɗaya wanda na san na ƙware akan harkar siyasa Mm. to ranar da Allah ya sa aka samu wani mai yan kwabbai aljihu mm. ya zo ya mika wa eh, eh, kaftan tv mm. eh, ran nan mutanen kaftan za su dan samu na mai kuma watakila shi ma getsa ya samu abin da zai lasa to wannan ranar ita ce ranar baje koli yawa kuma muna ta roƙon mutane da cewar a ci gaba da yi wa juna addu'a da kyakkyawan fatan alheri akan waɗannan matsaloli da suke tasowa ba wai muna cewar muna kallon gazawa ba ne kawai mm. to amma ya kamata mutane su sani cewar ƙauna ce take sa idan shugaba ya yi ba daidai ba a gaya mishi domin ya gyara mm. saboda in an bashi watakila sai bayan ya sauka sannan a zo ana 'yan ɗumumuwa da 'yan maganganu can da can to amma waɗannan abubuwa da muke yi a kafafen yada labarai eh, muna yin su ne domin su zama matashiya mm. ga gwamnati ga shugaban ƙasa ga wakilan shugaban kasa idan mun kalla a cikin jawaban da muka yi ai mun ɗauko tun daga kamfani tun daga inda ake so ma mm. ko muka zo muka kalli ƙulla alaƙar diflomasiya da mm. ita kanta ƙasar najeriya take da shi muka ce hata da ofishin jakadancin najeriya mm. da yake waccan ƙasa ya kamata sai ya san wani hali shi kan shi wannan mai yake ciki kuma ɗaya daga cin wakilai ne da sauran makamantansu ga eh, eh. abubuwa ne wanda lokaci ba lallai ba mu dama ba amma wanda yake tunanin mun yi mishi laifi ta wannan kafa gidan talabijin muna ba shi hakuri <laughs> na mm, tara kare dakta gode wannan dawa akwai wato karin bayani kamar haka amma kusan dakta ya faɗi wasu abubuwa mm. shirin sharhin jaridu dai shiri ne wanda ke kawo muku labarai daga jaridun da aka wallafa a ƙasa kana kuma mu gayyato irin su dakta kama mu watar mukan yi murna ne irin mun same shi a cikin shirin namu domin suna da ababe da yawa mukan roƙe su mu nemi alfarman su mu ta buga waya mu ta buga waya su kuma sukan zo su ne domin tunda su suna da ƙwarewa wannan bangare din domin su samu su fayyace wato kamar irin wannan abubuwa din ba a yin wani wani shiri wai don a ci zarafin wani ko don a ci mutuncin wani ko mulki ko jam'iyya ko kuma gwamnati a'a bal ana yi ne duka a gudu tare a tsira tare bamu da ƙasa da ta wuce wannan ƙasa shugabanni muna muku fata alkhairi amma da kuma sashen al'amura ne da kullum na gidan talabijin na kaftan hausa ta cikin shirin sharhin jaridu sunana abdul fatah sanda jagoranci shirin tare da abokiyar aiki na fa'iza ya yakubu aliyu nake cewa kasance da mu da misalin karfe tara gobe idan allah ya kai mu domin jin mu eh, wato dauke da wani shirin na sharhin jaridu mu kasance lafiya a yanzu kan muna muku fata alkaita da fatan za a wani cikin koshin lafiya assalamu alaikum